أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوانا مسميئنا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a wannan bigire mai albarka masallacin nan na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a yau 25 ga watan ramadan shekara 1437 bayan kauran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga mahaifarsa makka zuwa makwancinsa madina kuma shine 30 ga watan 6 na shekara ta 2016 miladiya muna karatun alkur'ani daga cikin suratul an'am mun yi karatu har zuwa aya ta 153 yanzu za mu tashi daga aya ta 154 Allah ka mana muwafaka mu karanta daidai mu fassara daidai mu fahimta daidai kuma mu yi aiki da daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن هدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن ubangijinmu mai girma da ɗaukaka ya ce sa'annan sai muka bayar da littafi wa annabi musa yana matsayin cika ko kuma cikawa ta ni'ima ga wannan wanda ya kyautata wa kansa shine annabi musa mun cika masa ni'imar mu kenan ta hanyar bashi a taura ko kuma tamaman alallabi ahsan an bashi a matsayin wato cikakke aka bashi alallabi ahsan wato akan fuska wadda tafi kowace kyau wa tafsilan li kulli kuma wadda take rarrabewa da fassalewa da yin bayani na komi dalla dalla ga komi da komi wa hudan kuma a matsayin shiriya wa rahmatan kuma a matsayin rahma la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun saboda ko sa ran sa yi imani da haduwarsu da ubangijinsu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u Allah ce wannan kuwa littafi ne na musamman alqur'ani kenan wanda muka saukar da shi yana matsayin mai albarka don haka ku bi shi fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ku bi wannan littafi kuma ku ji tsoron Allah sa ran za ku samu rahama a wurin Allah ubangiji yace summa ataina musa kitaba tamaman ala Ladi ahsan bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato wannan tafarki da muke kai tafarkin addinin musulunci wanda Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda kuma ya rayu a kai da shi da sahabbansa shine tafarki madaidaici ita ce kawai ɗaya ɗayar hanya da za ta iya kai ka zuwa gaggaci na tsira a wurin Allah a ranar kiyama sak bai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa aljannar Allah madaukakin sarki to shine Allah ya ce bayan wannan ni'imar da ya muku da ya ajiye ku akan wannan tafarkin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wannan hanya wa anna hadha sirati mustaqiman ay ja'altukum ala hadha at-tariqil mustaqim fattabi'uhu wattaku to kamar yadda na baku ni'ima na hanyar ajiye ku akan wannan ba ku kaɗai ba tun baya ma na yi ni'ima wa annabi musa da mutanensa su ma an ba su littafi an ba su shirya kuma aka ɗora su akan tafarki madaidaici an gane alaƙa tsakanin wannan ayar da wancan shine Allah ce sun ma'ata na musa kitab shi yasa Allah ya yi gina maganar akan wancan bayan abinda wato muka ajiye ku na hanya madaidaiciya to sa'an nan sai muka ba wa annabi musa alaihi salam alkitab alkitab din da aka bada annabi Musa shine at-taura tamaman ala alladhi ahsan ko dai tamaman din ya zama hal ne na wannan alkitab din bi ma'ana tamman li jami'i shara'i allati shuri'at fil kitab wanda yake cike da dukkan abin da ake bukata na shari'a Allah ya sanya a cikin at-taura inna anzalna taurata fiha hudan wa nur duk abin da ake bukata na shiriya da abin da ake bukata na haske akwai shi ta tamaman cike shine ma'anar tamaman din nan li kulli shay duk abin da suke bukata na shiriyar su wanda ya kamata a ce za su yi domin hukunci na tsakanin mutum da ubangiji na aqaid kenan da hukunci na tsakanin mutum da mutum na wato shari'a da mu'amalat dukka waɗannan akwai a cikin attaura shine ma'anan tamaman alal ladhi ahsan wato alal wajihil ahsan bisa ga fuskar da tafi kowace kyau haka muka bashi attaura fassara ta farko kenan fassara ta biyu ita ce an bada annabi Musa alaihi salam littafin attaura tamaman ala alladhi ahsan ay itmaman alayhi li'annahu ahsan wa hal jazaa'ul ihsani illa ihsan annabi Musa alayhi salam ya kyautata yayi wa Allah da'a yayi wa Allah nagarta yayi wa kansa nagarta yayi wa wasu nagarta ya zama mutum ne wanda ya ɗa'a wa Allah ya bi Allah ya kyautata wa kansa ya kyautata wa mutanensa har ya zama shine babban activist mai neman yancin banu Isra'il fa arsil ma'iya bani isra'ila wala tu'adhibhum wannan abun da yayi ahsan ya kyautata wannan shi yasa sai muka bashi wato shiriya an gane ko muka bashi wannan littafin tamaman alal ladhi ahsan domin mu cika mata a matsayin sa na wanda ya kyautata an gane fasara ta biyu wa tafsilan li kulli shay kuma wanda yake kunshe da bayani daki daki dalla dalla na komai duk abin da kake nema wa hudan kuma akwai shiriya a cikinta wa rahmatan kuma akwai rahama la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun an yi musu haka ne domin mutanensa su samu sakankancewa da cewa za su haɗu da ubangijinsu domin saboda su yi imani da rayuwa bayan mutuwa su yi imani da haɗuwa da Allah bayan sun gama wannan rayuwar sun gama ayyukan su za su haɗu da ubangiji sun ma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun shine bi liqa'i rabbihim yu'minun za su haɗu da Allah Allah kuma zai ba su labarin abin da suka aikata kuma a saka musu akan abin da suka yi wa hadha kitabun anzalnahu mubarak bayan annabi Musa kuma sai muka ba ku naku wannan shine alqur'ani wa hadha kitab wannan littafi ne na musamman bayan littafin annabi Musa wannan wannan littafin anzalnahu mu muka saukar da shi an gane ko Allah ne ya yi shaida cewa wannan littafin shi ya saukar da shi lakinin lahu ya shahadu bima an zala ilaika an zala hu bi ilmi wal mala'ikatu ya wa kafa billahi shahida Allah ce shi ya saukar da wannan littafin da kansa mubarak mai albarka kamar da muka karanta ayar baya da take magana akan albarkar alqur'ani alqur'ani yana cike da albarka albarka a harufansa albarka a sauti in kana ji ana karanta shi albarka a hukuncinsa albarka a shiriyarsa albarka kuma a kasancewansa shine babban makami na jihadi a matsayinsa na babbar hujja wa jahiduhum bihi jihadan kabira to qur'ani yana da wannan albarkar sai Allah ya ce fattabi'u hudaka ku bi wannan alqur'ani ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen ka bi abinda Allah ya saukar maka wannan littafin shine babban abin shirya ga dan adam in suka bi shi shine Allah ce fattabi'uhu don haka ku bi wannan alqur'ani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru sai Allah ce wattaku kuma ku ji tsoron Allah ku yi takawa la'allakum turhamun don a ji kanku domin Allah yana jin kan wanda ya zama yana da takawa ne wanda yake da takawa shine in ya aiki za a karba aka yi aiki Allah ya karba kuma Allah ya rahama rahamarka inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin sannan bayan kai wannan kuma ta kawarka ita za ta sa in aka tashi a ranar kiyama ana ta rikicewa ana ta damuwa kai kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa ba za ka samu rikicewa ba kuma mutane suna ta rabuwa da ƴan uwansu kai ba za ka rabu da ƴan uwanka ba saboda kana takawa sai Allah ji tausayin ka a ranar al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin su ne kawai wanda abotarsu za ta ci gaba da ɗorewa har alahira kaga tausayi ne da Allah ya ji kansu sannan kuma a ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya musu rahama ya ce musu shiga aljanna waɗanda suka samu waɗanda za su samu wannan su waɗanda suke da taƙawa? su ne kawai wanda Allah zai ce musu shiga aljanna ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin to kaga saboda a baya an ce illal muttaqin wannan takawar ita ce ta kai su <clears throat> tilkal jannatu allati nurusu min ibadina man kana taqiya takawar su ita ta sa suka samu aljanna innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa nahar inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im taqwa ita take sa a samu aljanna lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad zaka dai jin tsoron Allah da ta takawa ita za ta sa har Allah ya ji tausayinka tausayinka saboda ka zama abin tausayi shine ka kaskantar da kanka ka ce kai kana jin tsoron Allah ba abin da zaka yi sayar da Allah yake so kana son abu amma zaka iya hanawa in Allah baya so wa na nafsa anil hawa to ka zama abin tausayi sai Allah ma ji tausayinka shine la'allakum turhamun an fahimta ko akwai munasaba tsakanin Allah in yayi magana akan at-taura sai ya kawo qur'ani galibi Allah yana hada alaka tsakanin su sama da yanda yake hada ba tsakanin zabura da qur'ani ko ya kawo injila da qur'ani ai ba at-taura bace kadai littafin da Allah ya saukar Allah ya saukar da littafin annabi Ibrahim suhufi Ibrahima Allah ya saukar wa annabi Musa <clears throat> Allah ya saukar wa annabi Isa annabi Dawud waɗanda aka faɗa kenan ga kuma duk sauran ma an ba su littafi amma kuma waɗanda ba a faɗi ba a faɗi sunan littafin ba amma Allah yakan haɗa tsakanin attaura da Alƙur'ani saboda hukunce-hukuncen da suke cikin attaura, wato sun fi yawa sama da hukunce-hukuncen da suke cikin injila wajen munasabarsu da alaƙarsu da Alƙur'ani. an fahimci wannan ko kamar yadda Allah ce wa min qablihi kitabu Musa wa min qablihi wa min qablil Qur'an hmm. kitabu Musa imaman wa rahma wa hada kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa kaga bayan ya ce min kitabu Musa kuma sai ce wa hada kitabun musaddiqun an hada su kenan kamar yadda Allah yake cewa abin nan wa ma qadarullaha hatta qadrihi ilkalu qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay sai Allah ce kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas Ta ji تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم zuwa ƙarshe bayan kuma Allah ce sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay kaga ana magana kan Qur'ani sai kuma aka haɗa da At-Taura akan wannan ne ma Allah yake cewa ai kafirai falamma ja'ahum al-haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu ta tazahara wa qalu inna bi kullin kafiru. Ka ga alaka ce tsakanin alqur'ani da at an fahimta ko lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yana wa'azi aljanu da suka ji su ba suka haɗa alaka tsakanin alqur'anin da suka ji da shi da at-taura qalu ya qaumana inna ina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim duk wannan dai don ya nuna mana cewa bayan Allah ya yi magana akan ƙur'ani sai magana akan attaura haka Allah ya haɗa su alif lam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka kitab wannan kenan al-qur'ani bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil kaga al da at haka Allah yake haɗa su shi yasa Allah ya ce atayna Musa musal kitab sannan kuma ya wa wahaza kitab wanda wannan al ne wannan kuma at ne Allah ubangiji ya ba mu albarkar alkur'ani kuma ya ba mu albarkar yin imani da littafin attaura to shine Allah ya ce ya muku wannan ne saboda yanke muku hanzari an takulu inna ma kitabu alkitabu ala ne min kablina saboda kada ku zo kuna cewa ai an saukar da littafi ne kawai akan wasu bangarori guda biyu gabaninmu wa in kunna an dirasatihim ne? duk da cewa mu kuma bisa ga irin yanayin tsarin karatunsu mu ba mu iya ba mu ga falallu ne ba mu iya irin tsarin da suke karatu ba ba ma jin yaren ba ma fahimta mai suke cewa bi ma'ana yahudu da nasara an ba su littattafai mu kuma ba ma jin yaren su don haka ba ma iya ganewa wannan kada zai muku uzuri sai aka ba ku naku da naku yaren aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhu ko kuma saboda kada ku zo kuna cewa da a ce mu ma an ba mu namu littafin da mun fi su shirya da mun fi su shiryuwa faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to gashi shiriya ta zo muku daga wurin ubangijinku wa hudan da kuma wato shiriya ai wato bayyana shine hujjoji sun zo muku wa hudan da kuma shiriya wa rahma da kuma rahamar Allah duk ta zo muku faman azlamu mimman kadzaba bi ayati llahi wa sadafa anha ai babu wanda yafi yawan zalunci yafi cutar kansa sama da wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya katange wasu daga yin imani da ita ko kuma ka ce wa sadafa anha kuma yayi watsi da ita sanajizil ladina na an ayatina su al'azab lalle waɗanda suke katange mutane daga yin imani da ayoyinmu za mu saka musu su al'azab azaba mai muni bi makanu yasdifun sakamakon katangewar da suke yi na hana yin imani da abin da muka saukar to ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mun saukar muku da littafi ne saboda kada ku zo kuna cewa me ya mu ba a bamu namu littafin ba saboda kasan mutane suna neman uzuri ne ko ɗan kaɗan, shi ya sa Allah ke yanke wa mutane uzuri in an je ranar kiyama ko kuma mutane suka ga bala'i sai su rinka cewa to ai su ba laifin su bane Allah ne bai ba su hujja ba inda Allah ya kafa hujja a kansu walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu بما قدمت أديم فيقول ربنا لولا أنزلت إلينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين sai su rinka cewa inda ba don in musiba ta da ba don musiba kar ta zo musu zo su rinka cewa ubangiji me yasa baka aiko mana da manzo ba fa nattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza me yasa ba turo musu manzo ba to shine sai Allah saboda ya yanke wannan sai Allah ya turo manzanni kuma sai ba su littafi da aka ba da littattafai wa annabawa waɗansu suna da annaba waɗansu suna da manzanni annabi shine wanda ba a bashi sabon littafi ba sai dai a bashi littajdidi shari'atin sabakat sai dai a ce ya karfafa ya jaddada shari'ar manzo da ta wuce kamar yadda Allah ya saukar da attaura wa annabi Musa amma sauran annabawan da suka zo bayansa kuma sai su rinka jaddada shari'ar annabi Musa kuma duk su yi aiki da ita a attauran inna anzalna taurata fiha hudan wano ya yahkumu biha annabiyun alladhina aslamu annabawa suke aiki da ita bayan annabi Musa an bashi ita to shi annabi kenan to kada a turo muku annabi ba manzo sai ku zo ku ce ai baku da naku littafin littafin da waɗanda suka gabata ba na yaren ku ɗaya bane kuma Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ku babu na larabci shine Allah ya ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum kuma gashi abu ya zo muku a fili da yaren ku an fahimta at-ta'ifatan ji abdullahi ibn mas'ud da sauran magabata shine al-yahud wan nasara yahudawa da nasara to Allah ya ce kar ku zo kuna cewa wa in kunna an dirasatihim la ghafilin ay wa ma kunna nafhamu ma yaquluna li annahum laysu bi lisanina wa nahnu fi ghaflatin wa shughulin ma dalika amma hum fi mu ba mu san me suke ciki ba kuma suna ta gwalamniya ba musan me suke faɗa ba don haka ya zaka kama mu a fatu liku na bi mafi fa'ala al wasu su yi laifi mu kuma ka kama mu mu mu yi laifi tunda ba mu samu hujja a kanmu ba to shine Allah yake cewa kuma hujja ta zo muku aw taqulu law anna unzila alaina al lakunna ahda minhum ko kuma kar ku zo kuna cewa ai mu wanda an ba mu littafi da mu mun fi su ma iyawa da mun fi su shiriya wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam da sai su ce inda su an ba su manzo da sai sun fi shirwa sama da waɗancan da ake ba da labarin to shi ne Allah ya turo musu nasu sai ya ce ja a kun bayyana bayyinatun min Ga shi ta ku shirya ta zo muku ya ayyuhan nasu kun ja'atkum bayyinatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin to ga shirya ta zo muku ga kuma rahama daga Allah Da kuma komi da komi a bayyane da aka sai ku yi imani da shi an gane ko shine Allah ce faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya karyata ayoyin Allah ayoyin Allah sun zo masa ya ce yana neman irin nasa da yarensa an kawo qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ga qur'anin ku don ku yi hankali don ku yi takawa amma sai kuka zo kuma mutum ya karyata to faman azlamu ba wanda yafi zalunci ya cuci kansa irin wannan mimman kadzaba bi ayatillah ya karyata ayar Allah wa sadafa anha bi ma'ana saddan nasa anha ya hana mutane shi bai yi imani ba kuma ya hana wani yi shine abin da mu karanta a can baya wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu suna hana mutane su yi imani su kuma sun ki su yi imanin wannan shine kaddaba bi ayatin lahi wa sadafa anha ya hada aiki biyu kenan an gane ko kamar yadda Allah yake cewa alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amalan su basu yi imani ba kuma basu bar wani yayi imani ba to shine Allah yake cewa sanajizil ladina yastifuna an ayatina su al'azab za mu saka musu da mummunan azaba bima kanu yasdifun sakamakon katange mutane da suke yi suna hana su su yi imani bima na bisaddihim nasa an sabilillahi wa an wa an qabuli ayatihi wa risalatihi kamar yadda kuma waɗansu malamai suka ce ma'anar wasadafa anha shine wato shi ya ƙi yi imani bi mana a'rada anha kazzaba ya ƙaryata sannan sai ya ƙi ya karɓa sai suka ce ma'anan kazzaba shine kazzaba bi qalbihi wasadafa anha kuma lam ya'mal biha bi jawarihi ya ƙi yi a zuciyarsa kuma ya ƙi yi aiki da shi a fili sai zama ya hada duka biyu kenan an gane shine ma'anar kamar da Allah ce fala saddaqa wala salla kaga bai yi na zuciya ba kuma bai na fili ba walakin kazzaba a zuciyarsa wata walla da gangan jikinsa shine kazzaba bi ayatin lahi wa sadafa an sanajizin ladina yasjifuna an ayatina su al'adab bima kanu yasjifun mu je gaba هل ينظرون إلا أن الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت لا تنفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ومن جيتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ba komai fa mutanen nan suke jira ba sai dai lokacin da mala'iku za su zo musu ti ya tiya ko kuma ubangijinka ya zo musu ti ya ba'du ayati rabbik ko kuma wasu cikin ayoyin ubangijinka su zo musu yauma ya ti ba'du ayati rabbik ranar da wani shashi na ayoyin ubangijinka zai zo musu la yanfa'u nafsan imanuha imanin wata rai ba zai mata amfani ba lam takun amanat min qablu wanda da bata riga ta yi imanin batun a baya aw kasabat fi ha khaira ko ta tabo ka wani abun alkhairi wa imaninta ulin taziru Allah ya ce ku ci gaba da jira lokaci na zuwa inna muntabirun mu ma muna jira wannan aya hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abu huraira allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha tashin kiyama ba zai auku ba har sai rana ta fito daga mafadarta fa idza ra'aha an-nasu amana man alaiha idan mutane suka ga rana ta fito ba ta inda ta saba fitowa ba sai mutane dukkansu su yi imani fadhalika hina la yanfa'u nafsan ha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imani ha khaira manzo Allah ce wannan lokaci dubu ya cika kenan lokacin da imanin wata rai ba zai mata amfani ba matukar da bata riga ta yi imanin ba hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim daga abu zar al-ghifari Allah ya kare yarda ga abu zar yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a aina tadhhabu shamsu idha gharubat shin ko ka san ina rana take tafiya duk sa'ad da ta fadi qultu la adri yace ni ban sani ba Kala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ya yace إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي yace kullum ta faɗi nan takan je ne ta faɗi ta yi sujada a ƙarƙashin al'arshin ubangiji har kuma zuwa lokacin da za a ce mata ki sake komawa ki fito daga inda kika fita jiya فيوشك يا أبا ذر أن يقال لا أن يقال لها ارجعي من حيث جئت yace an yi kusa wani lokaci na zuwa in ta faɗi ƙarƙashin al'arshi ta yi sujada sai Allah ya ce ki koma ta inda kika faɗi wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam kun amanat min qablu wannan lokaci yayi kenan da imanin wata rai ba zai mata amfani ba matuƙar da ba ta yi imanin ba waɗannan hadisai da muka karanta sun nuna mana cewa wannan aya tana magana ne a kan ashiratu sa'atil kubra manya-manyan alamomi da muke jira na wargajewar duniya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce da su mutane da kowa ba abin da ake jira illa lokaci ya cika hal yanzu runa illa an humul mala'ika ranar da mala'iku za su zo waje a rabbuka wal malaku saffan saffa mala'iku haka za su zo sahu sahu ranar kiyama ubangijinmu maɗaukakin sarki zai zo za a kawo wutan jahannama kuma waji a yau mai idin bi jahannama mutane kuma za a tara su gaba ɗaya a ranar kiyama sannan mala'iku za zo su yi sahu sahu sahu wataral mala'ikata hafi na min haulil arshi a idonka za ka ga mala'iku to wannan ranar da mala'iku za su zo bayan kowa ya gama halara waja a rabbuka ubangijinmu ma zai zo hal na illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam haka ubangijinmu zai zo domin ya yi hisabi da kansa wallahu ya ƙabi bilhaq da a nan duniya Allah ya ce wane ya maka shari'a in wane ya cuci ka kai kara wurin wane in wane ya zalunci wane ya je ya kai kara wurin wane in ya je ya je ya je ba a masa shari'ar ba ko ya kasa isa zuwa shari'ar ko ya je ba a masa adalci ba ya ce Allah ya isa to akwai ranar da Allah zai nuna ya isa shine ranar da au ya atiya rabbuka ranar da ubangijinka da kansa zai zo ya yi hukunci inna allaha sari'ul hisab Allah zai yi hukunci Allah yana da gaggawar yin hisabi wata rana ce da za a keɓe wanda dukkan mutanen duniya hada yawmul hada yawmul fasl jama'nakum mu tara ku wal awwalin da mutanen farko tun daga dan adam din farko har zuwa na karshe. gaba daya Allah ya ce gaba ɗayan ku la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum wannan ranar za a taru gaba ɗayan mu sai ubangiji ya zo ya hukunci da kansa to Allah ya ce shin suna jiran ranar tashin kiyama ne ko kuma suna jiran kafin tashin kiyaman abubuwan da za su faru fiye ya tiya ba'du ayati rabbi. wato wasu daga cikin alamomin tashin kiyama masu girma shin abinda mutane suke jira kiran kafin su yi imani ba za su yi imani ba tun daga yanzu sai an yi busan kaho tashin kiyaman ya fara ko sai sun ga alaman tashin kiyama gashi kafin su yi imani in sun ce za su jira sai ranar ne to ka gaya musu ba su canke ta amsar ba saboda in suka jira a ranar ko da sun yi imani la yanfa'u nafsan imanuha imani ba zai amfani ba a ranar ana fahimta da kyau lam takun amanat min qablu sai dai in da ta yi imani imanin da shike amfani a ranar amma a ranar ne za ka yi imani ka yi aikin banza au kasabat fi imani ha khaira ko ta yi wani abin kirki ko da da tana da imanin amma ba ta tuba ba to a ranar in ta ce za ta tuba kai musulmi ne amma kana tatsiyarka sai ranar da ka ga rana ta fito ta ta yamma sai ka ce bari ka tuba to a ranar aukasa basi imani ha khaira bi mana la tuqbalu tawbatu idza tala'at ash-shamsu min maghribiha ba za a karbi tuba ba a ranar ulin tabiru Allah ya ce ku ci gaba da jira lokaci yayi kusa inna muntazirun mu ma muna jira saboda iqtarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar lokacin tashin kiyama yayi kusa iqtarabalin nasi hisabu lokacin yin hisabi yayi kusa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha alamomin ta sun bayyana tunda wan kamar har wata ya tsage to tashin kiyama yayi kusa to Allah ya gaya mana cewa kamar yadda muka ji manzon Allah sallallahu ya ce mana wannan alamar da Allah yake cewa ranar da babbar ayar ubangijinta za ta zo shine ma'anar fitowar rana daga mafaɗarta. ya kamata wannan darasin shi kuma mu sadaukar da shi wajen yin bayani akan alamomin tashin kiyama don mu ƙara shiri akan tashin kiyama wannan duniyar da yanzu muke rayuwa da ita da ni muke rayuwa akan ta da ni da ku ana nan ana nan watan wata rana yadda kuke ganin al'amura suke tafiya a daidai yanzu rana kullum za ta fito ba a taɓa samun tangarɗa ba wata za ta fito maka bayan wata ya cika tana ƴar ƙarama tana girma ba tangarɗa taurari suna fitowa a sama kullum ba matsala ana yin ruwan sama in damuna yayi in rani yayi ayi zafi ayi sanyi abuwa suna caccanzawa ana yin shuka tsiro ya fito ana ta harkoki a haifi wane wane ya mutu ana ta harkoki ko to waɗannan abubuwan gaba ɗayan su akwai lokacin da za su tsaya cak abubuwa su wargaje yanda duniya take tafiya a yanzu nan ne ba yi kawo sofa ya ta tagayyar ila ma lam yasbaq lil insani ilmu irin abinda dan adam bai taba gani ba irin abinda koda a fim da ake yi na ƙarya ba za a taba iya suranta gaskiyan abinda dan adam zai gani ba a lokacin da duniya za ta zo ƙarshe wannan duniyar tamu kafin ta zo ƙarshe akwai waɗansu alamomi kala biyu kala ta farko ita ce ake ce ashiratu sa'ati sughra alamomin tashin duniya ƙanana ƙanana to waɗannan galibi daga cikinsu ana ta ganin su a yanzu akwai kuma alamomin tashin duniya manya-manya su kan bisa ga zance mafi rinjaye na malamai shine ko ɗaya daga cikinsu bai faru ba amma in sun zo faruwa za su faru ne in ji annabi sallallahu alaihi kamar gudun carbi car haka ana yin wannan sai wannan sai wannan lokacin ba wani batun bata lokaci kawai shikenan duniyar ta zo ƙarshe kenan wannan duniyar tamu akwai lokacin da za ta ƙare yan uwana komi kaga farkonsa zaka ga karshen sa in ma kai baka gani ba za a gani maka kama bada'na awwal khalqin nu'idu yanda Allah ya fara haka zai gama ubangiji ya ga farko kuma wallahi zai ga ƙarshe huwal awwal wal akhir shine na farko tun kafin farko ya zama farko shine na ƙarshe bayan ƙarshe ya ƙare to yanda aka fara haka za a gama akan ganin Allah madaukakin sarki akan jinsa akan iliminsa lokacin da duniyan nan za ta ƙare ga abubuwan da za su faru hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga wato huzaifa ibn usaid al-ghifari yake cewa ashrafa alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghurfatin wa nahnu natadhakaru sa'a manzon Allah sallallahu alaihi ya shigo mana cikin wani daki lokacin muna taɗi akan tashin kiyama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى عشر آيات yace ai tashin kiyama da kuke labari a kanta ba zai faru ba har sai kun ga manya-manyan alamomi guda goma na ɗaya tulu'u shamsi min maghribiha wata rana rana ɗin nan da take fitowa daga gabar ta faɗi a yamma daga yamman za ta fito na biyu waddukhan akwai wani hayaki na musamman da zai zo wa al'umma na uku wadda akwai wata dabba da za ta zo da wani abu na ikon Allah wa kuruju ya juja wa ma'ajuj akwai wata halitta da yanzu ba ta bayyana ba ana ce mata ya juju da majuju dan adam zai ganta za ta rikita duniyar nan wa kuruju isa ibn maryam sannan annabi isa dan na maryamu zai dawo wannan duniyar ya bayyana wa kuruju dajjal sannan akwai almasihu dajjal shi ma bala'in sananan na zuwa wa thalathatu khusuf da waɗansu wato wato afkawar ƙasa da za a yi guda uku a duniya hasfun bilmashrif wato girgizan ƙasa da afkawar ƙasa da za a yi a gabas wa hasfun bilmagrib da wata da za a yi a yamma wa khasfun bi jazilatil arab da wata kuma wadda za a yi a cikin ƙasashen larabawa wa narun da kuma ta goma wata wuta ta min ƙari adan wanda za ta fito daga ƙari adan a ƙasar yaman ta suku au ta shurun nasa wadda za ta kora mutane ta tattara su ta bitu ma'ahum haisu batu za ka rinka kwana tare da su a duk inda suka kwana wata kilu ma'ahum haisu kalu ta zauna tare da su ta yi ta lokacin da suke baccin rana ita ma tana tare da su ta suquhum ilal mashar, wadda za ta kora su zuwa tare zuwa filin inda za a yi tashin kiyama wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi ahlus sunanul arba'a su masu ruwaito shi hadisi ne ingantacce waɗannan abubuwa guda goma da manzan Allah su salama ya faɗa malaman musulina sun yi ittifaki cewa dukkansu gaskiya ne kuma su ne ashiratu sa'atul kubra inda suka saba shine shin wannan abu ya jerin su yake tartibin su wanne ne za a yi sai wanne sai wanne zancen da ya fi rinjaye cikin zantukan malamai shine Allahu a'lamu da asalin wanne ne farko har zuwa goma nan amma akwai waɗanda hadisi ya nuna mana a fili yaya tartibinsu su yake kamar zuwan dujal ai zuwan yajuju da eh, zuwan annabi Isa da zuwan dujal da da kashe shi da kuma ya jiji da majuju waɗannan abubuwan su a jere suke amma sauransu kuma yaya ake jera su Allahu ala Abun da ya fi mana muhimmanci ba shine jera su ba imani da su da sanin su da kuma yin tanadi kafin lokacin su shi ya fi muhimmanci an fahimta waɗannan goman da annabi sassala mai faɗa akwai waɗansu kuma waɗanda su kuma za su gabaci waɗannan su za su fara musu sharar fage kaɗan daga cikinsu shine wani labari mai ban tsoro da annabi sallallahu ya gaya mana cewa za a yi wata fitina wanda za ta jijjiga al'ummar musulmi a duniyan nan wanda za ta kai ga a yi yaƙi yaƙin da zai kai ga har wani mutum ya je ya rusa ɗakin ka'aba rugurugu ɗakin kaban nan da kuke gani inna awwala baitin wudu alinnas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bakin da baya karya daga Abu Huraira shi kuma ruwaito daga Qatada yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce. ta'ti al yace mutanen habasha za su zo su kawo hari akan ɗakin Ka'aba a wata riwaya yaghzul ka'aba dhus suwaiqatayn min al-habasha wani mutum da ake ce masa zuwai katai ne shine shugaban da zai jagoranci yakin da za a kai hari har a je a rusa ɗakin kaba, ya ce zai yi rugurugu da ita yadda ba za a sake gina ta ba kuma har abada wannan fitina tana zuwa wa al'ummar musulmi a nan gaba bayan wannan kuma akwai wani abun a gabansa shine ake ce almalhamatul kubra wato wani yaƙi ne za a yi mummunan yaƙi yaƙi ne wanda za a zubar da jini sosai abinda hadisai suka nuna mana saboda abin a takaice ne za mu yi ta jejjera su don babu lokacin karanto hadisan abinda hadisai suka nuna mana shine manzan Allah sal galibin hadisan nan kuma suna cikin musnad na imamu Ahmad wanda Ahmad Shakir ya masa aiki kuma ya sharhi daidai gwargwado a kansu ana nan ana nan za a yi wani yaki wanda za a samu haɗin gwiwa tahaluf tsakanin al'ummar musulmi da rumawa rumawa kuma kamar yadda aka sani yahudawa kenan da kiristoci galibinsu kuma yahudawa za su haɗu da musulmi sai su yaƙi da wata ƙasa wadda suke abokan gaban musulmi ne amma waɗancan za su taya su aka yaƙi tare aka dawo sai waɗancan sai su warware alkawari sai su ci amanan musulmi ana gamawa an dawo daga yaƙi sai wani daga cikinsu wanda shi kuma kirista ne sai ya daga cross sai ce cross ya ci nasara sai wannan abun sai ya bata rai wa musulmi akan sun nemi waɗannan su taya su a yaƙi tare an yaƙi sun ci nasara kuma sun zo sun ce ai kiristanci ne ya ci nasara ba musulunci ba to wannan sai jawo faɗa tsakanin musulmi da kiristanci da yahudanci faɗan da za a yi na ƙarshe ɗin zai zama alharbul fasila wato almalhamatul kubra fada ne za a yi tsakanin musulmi da kirista da yahudawa shine yakin duniya na ƙarshe ba na uku ba ba na hudu ba na ƙarshe an fahimci wannan wannan yakin ka shirya mata tabbas za a yi shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yakin zai yi muni kuma za a yi gumurzu mai yawa waɗanda za su fi shan wahala a cikin wannan yaki su ne yahudawa su ne waɗanda sun yi ta abubuwansu na kashe musulmi da sauransu daga baya Allah zai ba da musulmi nasara su zo suna bin su suna kashe su ta yadda ɗaya daga cikinsu zai rika ɓuya a bayan bishiya bishiyar kuma ta ɓoye shi a kowace bishiya in yaje ya tsaya a bayanta yana ɓoye bishiyar kuma za ta yi magana ta cewa musulmi ya zo ga ba yahude nan ya zai kashe shi annabi saka ya ce banda bishiyar alharkat fa inna ha shajaratul yahud saboda wannan ta yahudawa ce in ya buya a bayanta ita kam ba za ta fallasa shi ba wasu malamai suka ce da haka ne aka samu cewa a shekarun baya isra'ila ta sa ana ta kawo ana ta importing din bishiyar algartar suna ta shukawa a isra'ila saboda sun karanta wannan hadisin sun yarda cewa lalle za a yi to duk za su buya a baya a to in kun buya ba shi kenan sai a yi bombin din da ku da bishiyar duk ba sai a gama da ku ba a inda lokaci yayi kan dole sai an yi wannan abu wallahi wannan tasku da musulmi suke ciki musulmin falastin da ɗakin allah mai tsarki almasjidul aqsa da ya shiga hannun waɗannan kazamai wallahi allah ba zai bar mumine haka ba sai an zo lokacin da za su gane wato za su yaba wa aya zakinta lokaci yana zuwa wannan duk labarai ne daga harshen da baya tsariya manzon Allah ne Salama ya faɗa shekara dubu ɗaya da sama da suka wuce wannan bayan an yi wannan sai kuma wato za a yi wani abu shi fatul kustantiniya musulmi bayan sun ci nasara kuma za su zo su samu nasara akan buɗe kustantiniya wanda ita ce ƙasar turkiya ta yanzu wanda ita ce istanbul na yanzu allahu a'alam ta yi abuwa za su canza halaya zama yana hannun arnakin to amma dai annabi sassalama ya ce musulmi za su ci nasaran buɗe wannan garin sai ya zama wato wata babban nasara ce ga al'ummar musulmi sannan bayan wannan kuma za a zo a kai lokacin da duniya tana cikin rikici ana cikin zalunci ana cikin wahala da yunwa da fatara kawai sai Allah ya turo ma mutane wato wani faraj wani buɗi ta hanyar wani bawan Allah da ake ce masa Muhammad Ibnu Abdullah al-Mahdi jikan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda zai bayyana kuma zai jagoranci al'ummar musulmi bayan musulmi sun zama basu da wani shugaba guda ɗaya sannan musulmi suna cikin wahala ba abubuwa na arziki sannan ana cikin tsoro wannan bawan allah sai ya jagoranci musulmin duniya musulmi su masa mubaya'a sai ya cika duniya da adalci bayan an cika ta da zalunci ya cika duniya da arziki bayan ta cika da talauci wannan abun gaskiya ne annabi sallallahu ya ce wallahi ko da duniya za ta kare saura kwana ɗaya ne rage sai Allah ya tsawaita kwanan don wannan bawan Allah ya fito ya ce zai fito daga tsatsona ne jika ne kuma sunansa irin sunana sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina Muhammad Ibnu Abdullah al-Mahdi zai bayyana ne a jikin ɗakin Ka'aba ana cikin ɗawafi sai a ganshi sai a gane shi sai a masa ke shikenan kuwa sai ce kule sai musulmi su ce chas duk duniya kuma sai ta amsa masa sai a masa mubaya sai zama ba wanda yake magana sai abin da Muhammadu ibn al-Mahdi ya ce Muhammadu al-Mahdi ya ce mahadin nan kafin in wuce akwai namu na ahlus sunna shine wanda na faɗa a hadisi akwai na yan shi'a shi yana ɓoye a cikin rami zai fito sun ce to ba mu san shi ba kuma ne bai ba mu labarin sa ba yana cikin wani rami wai shi firda to zauna a cikin ramin sa kuma in ya fito ya bi su can su karata mu mu yana zuwa in Allah ya baya rami za a haife shi ne kaman yanda ake haifon kowa dan adam bayan wannan kuma sai waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu ya ba mu labari guda goma yaya suke a takaice na farko annabi sallallahu alaihi ya ce mana akwai tulu'ush shamsi min maghribiha rana za ta fito daga mafaɗarta. wannan mun karanta hadisi akai kun gane shi ko abu na biyu shine annabi sun ya ce mana akwai addu'a. addu'a ɗin nan wani hayaki ne shine wanda Allah ya faɗa cikin alqur'ani fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi duhanin mubin Allah ce ka jira akwai lokacin da sama za ta zo da wani hayaki wanda kowa zai shi sama ne gaba ɗaya. wato gaba ɗaya sassanin sama zai turmike da wani irin hayaki mai ban tsoro kuma mysterious wanda zai girgiza duniya gaba ɗaya to alama ce ta tashin kiyama wanda ya gane sai gane cewa alaman tashin kiyama ne wanda bai gane ba kuma sai ya ɗauka wani abu ne su ci gaba da shakoliyarsu abu na uku hakikalin wannan addu'an din Allahu a'lamu bi haqiqatihi komai daki daki a kansa Allah shi ya sani in dai banda iya abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana akan hadisi a cikin hadisi bamu da wani ilimi akai sai kuma addabba akwai ta dabba da ita ma za ta zo ita ma mysterious mai ban mamaki ana nan ana nan wata dabba za ta bayyana ita ce wadda Allah madaukakin sarki ya ce wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la ana nan ana nan wata rana daga cikin ƙasa wata dabba za ta kula ƙasa ne ta fito sai ta rinka magana wa mutane tana ce wa mutane ba kwa yin imani ai annan nasa la na bi ayatina wannan dabbar a cikin hadisi za ta zo da zobe na annabi Suleiman da sanda ta annabi Musa za ta rinka kartar fuskar duk wani kafiri ta yadda in ta karta ta karci hancinsa sai kana ganinsa alama za a gane cewa wannan kafiri ne mumini kuma za ta nuna da sandan annabi musa za ta fuskarta ana gani sai a ga hasken imani sai zama kowa aka gan shi an riga an gane wannan mumini ne ko wannan kafiri bayan wannan kuma sai wa kuruji ya juja wa majuj wata halitta ce ita ya juju da majuj mun yi bayani akan ya juju da majuju sosai a cikin suratu ali imran akan magana annabi isa alaihi salam sannan malaminmu dr muhammadu sani umar a wannan shekarar a cikin tafsirinsa na suratul kahfi ya yi bayani sosai akan wannan alama ta tashi kiyama ya juju da majuju ka nema sai ka ji cikakken bayani a kai ya juju da majuju wata halitta ce wadda take daga cikin bil adama ba wata halitta ce ta daban ba jikokin annabi adam amma suna koyi a can wani wuri wanda Allah ya keɓe su har yanzu ba su shigo cikin mu ba tun lokacin zulkar nai ya je gina wata katanga da Allah ya gaya mana a cikin suratul kafi wanda ta raba tsakaninmu da su aj'al bainakum wa bainahum radma wannan katangan da ta raba tsakaninmu da su ba za ta rushe ba har fa idza jaa wa'adu rabbi ja'alahu dakka'a sai lokacin da lokacin tashin kiyama ya kusa sai Allah ya rusa wannan katangan sai su kuma su fito wa hum min kulli hadabin yansilun ta ko ta ina za su gangaro su cika duniya kuma zan mutane za su ga wani irin bala'i saboda suna da yawan da ya fi karfin population din bil adama namu saboda suna ta taruwa har yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin zainab cewa ya juji da wani suna ta kokarin fata katangar a lokacin safa yace yace yace sun kula ya kai kaman kaman tsagin yatsa haka suna ta aiki kuma har yanzu ranar da za su samu dama su kula za su shigo daga shi shewa kuruju isa ne maryam sai kuma annabi isa dan maryam zai bayyana shi annabi isa dan maryama zai bayyana lokacin da mutane su ma suke cikin bala'i da rudani ana cikin wannan yaki da muka faɗa na ɗazu wanda al al-mahdi shi zai jagoranta wannan yakin da za a yi na ƙarshen muhammadu ibn abdullahi al-mahdi shi zai jagora to lokacin an tafi an gama cin duniya har an tafi can sha wato wurin hijirar annabi ibrahimu alaihi salam suna can wurin ne ana nan ana cikin shirye-shiryen yaƙi da sauransu yaya za a yi ana ta shirye-shirye musulmi suna cikin damuwa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai sai an yi kiran sallan asuba ba a tada ikama ba yana cikin hudu ba wa mutane yana cikin nasiha kafin a shiga sallah kawai sai annabi isa ya sauko daga sama sai ya a kan hasumiyar masallacin mala'ika jibrilu ne zai goyo shi yana rike da shi ya ce kansa ma ya kuturu ma'an kansa da ruwa ma a jike haka zai sauko ko sai diro a cikin masallacin mahadi yana ganin shi ko sai ya gane shi sai mutane su masa mubaya manzon Allah sai ya ce lallai zai zo ya ce in ya zo duk wanda ya gan shi daga cikinku ya ce wai ina gaishe shi abu hure da ya ruwaito wannan hadisi ya ce kuma in ya zo bayana ku ce ina gaishe shi mu ma an annabi isa ya bayyana ku ce mata assalamu alaika ya rasulallah annabi isa dan maryam zai bayyana yana zuwa sai a ce za a tada sallah ana yi an yi ikama ne ma za a shiga sallah an yi ikama za a shiga sallah annabi isa sai dinko sai mahdi ya ce tafaddal shiga mana ya annabin Allah sai ce a ah, inna ma uqimat laka an yi ikama don kai kai ne liman da haka kai zaka ja mu sai wuce ja sallah annabi Isa yana nan in an gama kuma sai annabi Isa ya tashi yayi jawabi ya ce ai ba wani abin da ake jira sai a fita to shine za a tashi a rinka yaki a rinka yaki har sai lokacin da Allah ya ɗaukaka kalmarsa kuma annabi Isa wa yaksiru salim farkon waɗanda zai fara yaƙi da su su ne waɗanda suke bauta masa suka ɗauke shi ɗan Allah ko suka ɗauke shi Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari duk inda ya je sai ya karya cross mutane suna ganin shi suna suna suna dauka za su ce masa za su bi shi a matsayin shi dan Allah ko kaza shi kuma sai ya yake su haka saboda za su kawo masa matsalar abinda muka karanta a baya a gaban Allah Allah ya yana tsiya shi a kansu to ana cikin wannan kuma wannan dai bayani akan annabi isa da siffofinsa da sauransu duk mun karanta a cikin suratu ali imran sai mutum ya koma cin yaji ana cikin wannan sai wa furujud dajjal sai kuma dujal ya bayyana dujal kuma lokacin yana ta bala'insa a duniya annabi sallallahu ya ce ya nuna mana cewa tunda Allah ya halicci duniya dan adam bai taba ganin bala'i ba irin bala'in da za a gani in dujal ya bayyana shi yasa karka yi fatan ma a yi wani irin bala'i ne da dan adam bai taba gani ba wanda za yanda zai jarabi imani ya jarabi dukiya ya jarabi rayuka ya jarabi lafiya to haka mutane za su tabin dujal ko ina sai ya shiga in banda makka da madina ko ina sai ya shiga zai zo nan ma ko ina na gaya muku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta bala'i yana ta kashe mutane duk mutumin da ya yi imani da shi ya bashi arziki ya sashi a cikin aljanna kuma ana tafiya da ita aljanna mobile ne aljanna eh mana in kuma ka ƙi imani da shi ya saka a wuta kuma kuna gani ya shiga wutan yana ta konewa yana ta ja kuma ita ma mobile lokaci ɗaya ake hukunci ko ka yi imani da shi ka je aljannansa ko ka kafirce da shi ka shiga wuta haka mu da su ce ba mu yadda da kai ba mun yadda da ima mun yi imani da Allah manzon Allah ya ba mu labari cewa kai kafiri ne sai jefa su a wuta su kuma su ji wutan ta zama musu bardan wa salama waɗansu suna gani su kamar suna konewa su kuma suna cikin ni'ima waɗancan kuma sun shiga kamar su shiga aljanna kuma suna cikin azaba haka za a yi ta yi har annabi isa dan maryama ya je ya kashe shi da takobinsa zai je ya sare shi to ana cikin wannan sai kuma ku sufi guda uku wanda annabi salama ya ce wanda za ta rubta ƙasa kamar yadda ake girgizan ƙasan, ƙasa ta rushe ta zurma ƙasa za a yi ne wanda suka fi ban mamaki sama da irin wanda yanzu duniya take gani har guda uku sannan daga baya kuma sai wata wuta wadda ita ce ta ƙarshe ita ce wannan wutan da za ta kora mutane zuwa mahshar za ta turo mutane tun daga ina wuta ce mai ban mamaki za ta yi ta bin mutane ta yi ta koro su a cikin wasu hadisai wasu za su rika tafiya a kan abun hawa suna canji wasu suna tafiya a ƙasa wasu suna gudu haka za a yi ta tafiya in ka tsaya ka ce ka gaji ta zo ta kona ka ta wuce kan mutane haka za su yi ta tafiya ina za ta kai su sai ta kai su sha da makka Siriya inda yanzu kuke ji ake yakin manzo Allah sai ce har can za a je nan ne inda za a taru inda annabi Ibrahim yayi hijira kuma galibin wurin taruwan annabawan Allah galibin annabawa sun je can to haka za a je a wancan wurin ne inda za a taru a wurin ne ko mutane suna nan za a rusan kaho na tashin kiyama jama'a an fahimci daga farko zuwa nan waɗannan su ne ashiratu sa'atil kubra manya-manyan alamomin tashin kiyama to amma zuwa ƙarshe lokacin da za a yi busan ƙaho zai zama mutanen da suka rage a duniya su ne saura a sharare kawai tashin kiyama za ta zo ne ta samu mutane a lokacin mutane sun zama kamar dabbobi mutane suna ta barbara da mata a fili kamar yadda jakuna suke yi kuma ba za a ba su dama su yi imani ba lokacin kuma ba malamai kwata-kwata dukkan malamai za su kare. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zama a duniya mutane sun manta ko aya ɗaya na qur'ani ba wanda ya iya duk an manta komi saura yan banza kaɗai suka rage wa alaihim ko sa'a a kansu ne za a yi tashi kiyama jama'a mu shirya ma wannan lokaci tun lokacin bai zo mana ba Allah ce hal yanzu yanzuru abinda kuke jira kenan to kulfan ta tazibu ku jira inna mun tazibu mu ma muna jira Allah ubangiji ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ubangiji ka inganta imanin mu ka kyautata ayyukan mu kuma ka damantar da littattafan mu a ranar kiyama abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk um,